Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin muhawar studio Kalangu. Shirin da akan sa muke tattaunawa kan batutuwa daban-daban na yau da kullum ko kuma ababuwan da suke cima jama'a to a kwarya. Shirin dai yana zo muku ne ta hanyar gidajen rediyoyi hamsin da biyu da telebijin bakwai abokanan hulɗa da ke wallafa shirye-shiryenmu a cikin jihohi takwas na ƙasar Nijar. ma'udin namu na yau ya danganta ne da gusawar da aka wa likitar gari district sanitar kenan na gundumar arlit zuwa balbalin asibitin kominat da ke kilomita biyar yammacin birnin arlit wannan gusawar ta likitar gari ta haddasa kucece kucece da mazamna garin arlit ke yi to ko me yasa aka yi gushin likitar me yasa aka yi hakan bisa wani umarni aka zartar da gushin me ke matsalolin da ke sa al'umma ke korafe-korafe a kai wani matakai da'ira ta ɗauka domin kawo sauƙi ga al'umma wani irin tallafi meri ke yi a a fuskar kiwon lafiyar al'umma a cikin da'irar bisa wa'annan tambayoyin ne wato muhawar za ta tattaunawa domin haka mun gayyato babban magatakardar gundumar alitta wato wakilin gwamnati mataimakiyar magajin gari ta farko cewa da madam azara jalawi sannan akwai mataimaki na biyu muhammad waje. akwai mai kula da sadarwa na likitar gari district sanitaire communicator kenan haka zalika mun gayyato jami'ar tuntuba cewa da paul medical ga batun mayar da likitar gari a asibitin ta kominak dr zara sai kuma ni gungu muhammad dantani da ke jagorantar wannan mahawarar ina tunatar da ku dai ma'udin na yau shine batun gusawar da aka ma likitar garin arlit zuwa balbalin asibitin kominak gushin ya zo ne biyo bayan rufewar kamfanin haƙar uranium na kominak a shekara 2021 To madalla na farko dai muna godiya da kuka karbi wannan goron gayyata da muka meka muku dangance da waga muhawara ta musamman da za mu yi kan gusawar da aka ma likitar gari ta Arlit zuwa balbalin asibitin Kominak wanda akan sani za mu tantamna kuma a samu bayani dalla-dalla na yadda al'amarin ya aiwatu. Monsieur le secrétaire euh, général da ku za mu soma a hukumce muke son ku gaya mana ko menene an dalilin gusar da likitar gari zuwa asibitin Kominak a can garin Akokan. gudun da kun ba wannan dama ta ba da wannan bayani dangance da eh, gusar da hospital de district da an kai daga garin arlit eh, zuwa akoka don abu ne wanda daga sama ya hito don mutane na tane da gance da rihewar da kumena ka ta yi ko ko cikin shirye-shiryen rihewanta akwai abubuwan da ya kamata a ce ta maido da su ga hannun gwamnati don wannan a cikin akwai babban likita to babban likita ta kumena yau babban likita ce wadda a cikin ɗan Nijar da wuya a samu kamanninta dangance da kayan aikin da akwai can da kwarewar ma'aikatan da a can. Don ya to wannan eh, minista na lokacin na kiwon lahiya don ka maga takardun shi ya zo a nan don ya ba da umarni dangance da takarda ta wadda ta hito ta meka eh, wannan babban likita daga hannun gwamnati. Don da ya zo an kashe mun ka dibi district sanitar eh, na nan Arlit wuri ne mace ce wanda babu wadataccen wuri. Wa'ansu kayan aiki sai an je can na ka same su. Don an ce tun da nan wurin an sa same shi yanzu ya zan halaka malaka na gwamnati kenan dole yanzu a koma a can hospital de district manya-manyan eh, likitocin sai su koma a can can ne adda ko kayan aiki don wannan kaji shine eh, mahwarin eh, wala hospital de district wai ba an gushe shi bane dama shi wannan CSE ne akwai shi CSE ne na Arlit ne sai to ma'aikatan hospital kin da na CSE duk wuri guda suke yanzu wurin aiki ya samu an ka mai da manyan likitocin a can dangance da inda za su samu kayan aiki su amma CSE Arlit yana nan wurin shi har yanzu kenan wannan wannan shine eh, makasudin komawar hospital de district na arlit a can akokan abu ne wanda da gwamnati da can kole ta yi niyya shi kuma bisa ka'ida ne an ka yi shi da an ka zo nan sai da yi ziyara da an ka ga wuraren an ka ga kayan aikin da akwai akwai plateau technique wanda ba iya ɗauko su da can a maido su kuma akokan arlit duk wuri guda ne akokan karce ne na arlit don ba wani wuri ne an ka gusa abun ga kinga duk wuri guda ne dalman kawai mutane ne ke son su son rai a cikin abun kowa na son abu ya zamanto yana kusa gare shi tunda hospital kin an ɗoka opital ne na gunduma duka da gugaram da dannata duka opital kinsu ne kenan ba na nan arlit kaɗai ba ne kenan in bi ta wannan hujjal kowa ya ce sai in ana kusa gare shi kaga an dannata an gugaram su ma suna da hurumin su ce opital da me ba a yi wajen su ba ko ko kusa gare su ba dan opital ne eh, na na gunduma duka Toma da mutane suna kukan cewar kamar ya yi musu nisa daga arlit ko kuma akwai matsala hanya. Ko yaya batun yake anan? To, <laughs> wajen dai harkar nisa shi likita ba a ce ya yi nisa. Tunda eh, likita yana da abin da ake ce ma pyramid, don daidai ciwon ka daidan inda ake iya ma magani akwai CSE da dama a cikin Arlit wanda in wani ciwo ne wanda dai gashi nan ba wata urgence ba can ne kamata mutane su Arlit tana cikin departmomi wanda a kowane karciya kana yana da CSE don nan mutane kamata su je CSE in bai iya magance wannan ciwon shi zai turo ka hospital don in ya turo ka hospital da district hospital da district shi in bai iya dole shi ma abin ya wuce da kai zuwa Zandar ko zuwa Yamai don kun gani kenan shi ciwo bai da wani a ce yayi nisa ko yayi kusa a'a yau mutane har ture ake kai su dan me ba a ce a maido likitocin da a can turai a maido su sun ba mutane nisa kuma zancen hanya sai a ce alhamdulillah abinda kilo biyu ko kilo uku da diyan da an kai dai ba a gama da wanda za a doka daga yau a ce za a kai shi gada su ko za a kai shi ko wanda ya taso da gugaram ko ifirwan tun da wannan hospital har ifirwan hausa suna abin garshi don kun an dibi hanyar da za ka ɗaukowa daga ifirwan zuwa arlit in an bambanta ta da hanyar daga nan arlit zuwa akokan ai sai mu ce alhamdulillah kimeri ta mata matakai wannan hanya za a dan gyara domin a yi ma mutane sauki furle ma dai hazancen hanya hanya ce wadda tana dan dama bisa sauran hanyoyin da ake gani cikin ƙauyuka. To madalla madam la premier vice mayor a fuskar ku ta da'ira wani irin cikon bayani za ku mu dangance da wannan gusawar da aka ma likitar gari zuwa asibitin Kominak a can garin Akokan. Bismillah. a wurin mu gaskiya fi su bidillahi ni ce a sunan konsai municipal na arlita babbar rana ce tun da kesiyon ne wadda ake cikin ta kwarai kwarai ita ce yau aka zo waka baki masu su su ba amsa al'umma menene nihi na anan barske sai a ce mayar na arlita ya maida likita gwamnak wan sai ya ba su neman alhakin talakawa duka wannan babu irin abin da bamu ji ba to ina so mutane su gane ke wannan zance ba haka nan bane abu ne ya zo daga sama mayar kuma shi da kanshi a sunan shi mayor ba shi bane yake aikin komi konsai ne konsayika ne wanda talakawa suka zabo suka kawo su gaban su su suke mahawara su yi abin da ake ce ma deliberation in suka yi deliberation aka yi sun yi sannan su ba in cinkin abun can da konsaye suka yi deliberation ya bi ka'ida ya yi executing shi to au niveau de notre conseil bu mu tabbe yin delivery wanda zai kawo a ce likita wagga da take arlit a maida ta kwamna kenan ina so wannan zance ya shiga cikin kunnuwan talakawa ni da kaina ina cikin reunion rab da secretary general ya zo na minister de la santé cewa aka yi sati kar ta wuce ba a maida ba muka yi visit wa'ansu kayan aiki da adda ko cikin likita komina ko mai babu su nijar duka babu su wa'ansu abubuwa na hakora wani haraka ta jini da wani lerajo akwai su nan cikin likita ta kwado tabbari wannan kayan aiki babu yadda za a zo da yau transferin su a kawo su ali shi muhammad mazawaje an tanke dezem vismer ya yi nisanin su avec esse sai su yi bakin maganar su to monsieur le deuxième vice-maire kun ji eh, premier vismer eh, madame azara ta mai da magana wajen ku amma kamun je ga bayanin da za ku mu ina gayyatar ku ku saurari ra'ayin wa'anga mazamna garin arlit dangance da irin korafin da suke yi akan gushin wannan eh, likitar gari zuwa balbalin asibitin kominak sai mu saurare su wannan bai yi ba saboda mutum ɗari biyar da ke komina a ɗauki likita daga nan arlet inda ke da mutum dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku wanda in suka yi rishin lahiya a ce sai sun ɗauka sun tafi komina ganin doktor alhali wani abin da zai ci ma sai garin rogon dala ɗari bai da ya za a yi a ce in mace ciki ya ka garɗa a ce ana son wani abu a zo garin doktor babu doktor a ce sai an tafi komina kan a kai komina macen ta mutu saboda haka wanga aiki ba aishi saboda mutane ba kuma ba aishi saboda Allah ba in za a yi saboda mutane da sai mu da mu da mayar a yi kokari a maido likita gari wurin tanada yadda za mu zauwa nan wurin abin da zai kai mu kawo mu da sauri sauri ya ɗauke mai kai mu can wurin sai mu an diba shi wani yana da halin na wani kuma wani urgency ne mu dai a ra'ayin mu wallahi kawai dai abin da sai wuriya likita da an kame da kwamnak ba ta yi ba paske kowa ya sani kwamnak tun can arlice uwar kwamnak kuma arlice ne babban gari akan kwamnak fi sabilillah duk mutunan da yake mazaunin arlice ne har ka wani likita da an ce wai an ba gwamnati ita ne saboda shine an ka tada likita gari an ka mai da kwamna ka mun mun san kwamna karamin gari ne akan arlit wallahi kai wanga abu da aka bai yi ba wani yana da halin ya ɗauki kuɗi ya ta yi wani baya da to wasu a kasu da ƙauye kamin a zo can rai ya kasa ko an san komi na ubangiji Allah ne amma bai yi ba a diba a ganin gaskiya a tausaya mu talakawa yan unguwa suna korafi bisa kan gusa da aka mata saboda talakawa gaskiya abun ya kware saboda na adaidaita ma wahala yake musu saboda gaskiya nan wani na resi ma wahala suke mushi balle ya zo ya biya adaidaita sai ya je can a mai da shi sannan ya komo Allah ta dauki ka kaga dai ana cikin kwamba gaskiya mu dai ba mu ji daɗi ba a san yadda za a yi a gyara muna bakin ciki da aka tare wagga likita tunda a yau in ka taso da dan malati cikin dare ka rugo ka zo likita a maka magani ka koma gidanka kusa da kai wani ma an ɗauki likita a mai da ta ka jama'a ya ne za mu da rayuwar mu to monsieur le deuxième bismar kun dai ji korafin da al'umma arlita yi dangane da wanga ma'ujin da muke tattaunawa a kai wani irin bayani za ku mana game da ɗumuwan da al'umma arlit ke yi dangance da gusawar da aka ma likitar gari Na farko dai muna muku godiya da kuka gayyace mu wurin wannan muhawara. mahawara ce mai muhimmanci wadda yake dama matsalolin sun dabi al'umma suna yawan tambayoyi umumuwa waɗannan na gusar da likita. Gwamnati ne gusar da likita daga arli ya maida shi komina. Kuma aka ba da ma wa'adi. Shi dai hospital da district aka ce. Ina tamma mutanen ofurwa likitan nan ne da suke zowa a kilomitar 180 suke daga Ba a zancen cimiya kilomitar 300 da wani abu. ga gugaram kilometer 80 suke zuwa wannan likita kenan mu da muke kilometer biyar ko bakwai in muna yin kaceci kaceci bisa wannan abu bai dace ba to monsieur le a matsayin ku na wakilan al'umma kun je a wannan asibitin kun ga abin da kenan shin menene matsalar da aka gano likitan masala hanya wagga hanya an kakkama ta kakkama gargada ba ba talaka ba ma hamma mai iko ma an ya biyo ta sai ya ji jikin shi to to mai ma ya ji jiki bale maras lafiya da aka dauko to aka ne to musulmi a ganin ku ganin wannan matsalar ta hanya shin menene ita komin ta tanada domin kawo daidaito akai wannan meri ta doki yauni ta fidda kudi mararan wadda za ta sake wannan guduran na wagani zuwa likita taron da muka yi di 28 31 Oktoba na session da muka yi yan majalisa suna nan suna saurare mu wakilan talakawa ne sun je wurin wannan likita sun gamu da doktor ya fadi matsalolin da yake so a magance mishi wani matsaloli ne ya buƙaci a magance mishi da muka je yace matsala ta farko a yi blok shirijikal majalisa ka sun amince blok shirijikal ko kudi nawa ne suka ce a yi shi block na maternite a yi shi wagga hanya a gera kuma waɗanda suka shirya wannan taro Allah ya saka musu da alheri paske za ya kawo mana sauki da yawa bisa eh, kaceci kacecin da ake yi misali mayar bari in komo baya kaɗan ko za ku iya bayyana muna kasan da meri ke keɓewa fannin kiwon lafiya al'umma a cikin da'irar tatar kudin da majalisa za ta tsaidaddawa na fasalin kudi na shekara mayar sai ya da kashi ashirin bisa iri ya kai su likita 20% du budget de la commune d'arlit va à la santé a cikin niger mu kade muke fidda kashi ashirin bisa iri muna kai su cikin domenin santé na biyu aka yi lissahin shekara da 2017 zuwa 2026 da mayar ya kashe bisa fannin kudi gine-ginen da aka yi na a taimaka ma wannan babban likita miliyar guda da miliyan miliyon 476 da jika 77 da jika guda ba ta ma hudu. 'yan miliyar 476,077,970 fara a sa cikin le domaine de la santé. Monsieur le maire ganin irin ɗimbin kuɗin gada kuka ce meri ta saka ta fannin kiwon lahiyar al'umma a cikin da'ira ko za ku iya fayyace muna dalla-dalla irin ayyukan da aka inganta a kai. zani ba SJ ba mu shakkun komi ku ba mu dama mu gaya muku duka cikin anguwa ina muka yi likita ina muka yi laboratoire ina muka yi maternité in ba haka nan bane mun ba ku izini ku ce mana ba a yi shi secrétaire général mu ya karanta muku irin gine-ginen da aka yi na wadanga kudi da muka gaya muku dan kar ku ce mana mun zo mun ga muku shi furkurun mun wase mun ta yi a eh, monsieur le SJ kun ji abin da monsieur le maire ya faɗi muna son ku bayyana muna dalla-dalla irin wato ayyukan da meri ta yi a cikin da'irar ta birnin a fuskar kiwon lafiyar al'umma bismillah eh, kokarin da meri take yi bisa fannin eh, kiwon lafiya karkashin komin urban na arlit muna da gaz de santé muna da cse sannan akwai hospital de district cikin komin na arlit monsieur le sg kun yi maganar kananan eh, asibitoci da karatai kan wuyan ta'irar birnin arlit ko za ku iya gaya muna ayyukan da kuka yi akwai ayyuka da dama wanda a dokance ba su rataye ba bisa kan komin mai wanda meri ta yi su kuma su ne zamu baku daita in su na farko akwai gine-gine ginin block surgical gidan fashi wanda an ka yi a nan siyasi kare an yi shi yanzu tun da ta da district ya koma kwamnak za a gina sabo a can ya o siyasi kare an yi block surgical ba yi ekipam shi lalle mai an yi shi. to misali sg yaya aka yi aka zuba kuɗi aka yi block surgical a CAC kare kuma ba a zuba mai kayan aiki ba kuma gaya an jiyo kuma an komo eh, asibitin kominak. ko za ka iya bamu bayani ne dalilin da ya sa kuma me kawo wannan al'amari baske a lokacin nan ana kyauta zaton hospital district zai koma can yanzu ya koma nan don sabon za a yi block surgical a nan sabon hospital district sannan construction na block radiologic shi ma an yi shi o CSC kare akwai electrification na CSC da an kai guda hudu masu aiki da hasken rana solar akwai construction na maternity wadda aka yi o CSC kare an gina incinerator monsieur le SG ban gimshi lumfashin ka ba me ake ni da da incinerator saboda masu sauraron mu su fahimta da abin da ake ni. Incinerator wuri ne inda ake toye dauda na likita kamar da shi na likita a risk infectious ba a so ana yadda su dashi don an yi incinerator mai ta yi shi wannan domin a samu irin wannan share-sharen likita su allura sai range otar a toyo su a nan wurin. An gina gidan Saji Farm wanda aka yi a cikin eh, na likitoci daya akwai transformation da aka yi an juye tsaffin lojima na eh, Areba wanda kowa ya sani nan bakin hanya wanda da gidaje ne na Areba eh, meri ta yi jan kokari aka same su aka maido CSC Bokoki 1 wanda gidajen shi can sun fadi sun yayyanke maimakon su kamuna illa su fado bisa wani aka samu wannan gida mai ta gyara shi aka maido likita Bokoki 1 nan. An gina Erdo Lavage Incinerator Egirit na CSC Bokoki shi ma akwai maganar uh, rishin wuta a cikin wasu kananan asibitoci har ma a cikin wasu csc a nan wajen uh, ko kun yi wani aiki kuma wanda ya danganci da sanya wuta a wannan wuraren shan magani akwai post na lambadar da aka yi cikin likitoci CSC eh, da dama kasu da sante an kai ekipema na frigo domin eh, aje magani paske akwai maganin da dole sai cikin wuri mai sanyi meri ta sai irin na frigo wanda an ka kai hospital eh, da district domin aje kan an yi rehabilitation na batima da dama da kasu da sante kamar duk inda ke da wata rana matsala na gine-gine cikin likitoci ko kasu da sante meri ake waiwayewa kuma meri ta gyara da dama cikin wannan likitocin meri ta yi latrin cikin kasu da sante guda uku meri ta gida mutuware a nan likita gari a CSC ma. To eh, ina aka kwana bisa ga maganar cibiyoyi inda ake aje marasa lahiya wa'anda ke dauke da cutar tari don an san cutar tari cuta ce wadda mutane suke gauga kamawa don haka ne eh, a cikin yawancin likitoci ake musu wuri keɓaɓɓe a gyara shi lalle an san da arlit akwai shi to amma eh, wani lokaci mutane sun yi korafin cewa wurin bai da gyara sosai yaya makomar wurin ya kasance a yanzu a can din kun yi ayyuka na gyara ko ne santar masu ciwon tari mary ta yi rehabilitate <laughs> monsieur le sg kamin ka ci gaba mu komo hausa mi ake mi kake ni da rehabilitate saboda dai dai cikin bukatar masu sauraron mu su fahimci eh, bayanin da ake sosai cikin harshen mu na gida rehabilitate kenan an gyara wuraren na santar din na masu ciwon tari akwai rezo na ruwa installation d'eau potable et reprise first optic a nan likita bukoki 2 to eh, monsieur le sg ina son in sani eh, a fuskar shaushawa da ake shin meri tana kawo wani tallafi zuwa ga eh, likitar gari domin ganin ta dawa mata a wajen fannin shaushawa da yake ita shaushawa tana da mahimmanci sosai musamman ma a wasu cututtuka da za a yi wa rigakafi akwai tallafi da dama da meri take bada bisa fannin report vaccinal bisa allurai ana sayan abinci ana kaiwa cikin likitoci domin tallafa ma wanda ba su da a yau haka a likita ba da jumawa ba an samu tallafi na abinci da aka kai wanda marasa galihu wanda ba su da mawaya wanda suke likita nan akwai produi wanda ake tallafa ma likitoci su ma bayan damana bayan damana ko san da ana kuka da palu to meri tana kawo irin nan tallafi cikin likitoci ana kaiwa maganuka na antipaludic da sauran produi na farmasi ana dan tallafawa ana taimaka ma opuli domini akwai mutane da dama wanda za su shiga harkar likita babu mawaya suna zuwa ana kama musu to madalla yayi kyau mai sai da to banda wannan kamar in aka ɗauka haka kun san mutane ba kowa ke da karfi ba kun yi magana marasa galihu to marasa galihu idan ba su da lahiya ya kasance sai an ɗauke su an kai su wata babbar asibiti kamar ta zandara ko ta agadas e, eh, to kaka ne wannan fannin kuma e, eh, meri take kawo ta ta gudunmuwa a kai shekarar nan aka evaluate da dama evacuation sanitar da ake yi ambulance da take motsa daga nan mary ta sha kawo gudunmawa ta in an samu ka wanda bai da bai da bai aje ba babu wanda zai amso shi mary tana daukar shar na ambulance ayi evacuate mutum a zandar akwai equipment an battery solar duk inda ke da kai likitoci masu aiki da wutar laskar rana eh, mary ta kai tallafi na baturruka wannan for remplacement de temps en temps a wani lokaci ana kokawa kwarai da batun ruwan gwalo matsalolo da ake gani cikin gari eh, ko kuma ma a cikin gidan likita eh, yaya shi kuma wannan al'amari yake na tsabtace wannan wurare eh, meri tana kawo wani gudun wata a kai domin a tsabtace wurare daban-daban musamman na cikin asibitoci meri tana kawo bakin kokarinta wurin prison na evacuation na lezo uze wurin harkar galolo na likitoci meri tana kawo tallafin ta. sannan akwai tallafi na musamman eto misali yana da kyau ku rinka fayyace cewa da kyau wannan mi kuke ni da tallafi na musamman da mary take kawowa shine tallafi na musamman wanda mai take kawa bisa daukan ma'aikata eh, ko auxiliar a likita yau mai su gadi masu shara kai hawan likitoci da matron da dama akwai wanda meri ne ta dauke su meri take biyan su domin su kawo su ma gudunmawa su tallafin su eh, bisa ta yadda kiwon lahiya ingantacce a garin Arlit sannan eh, ana sayan produit d'entretien duk abin da shafi kayan wanke-wanke ne toyage da ake don a tsaftace muhalli na likitoci meri tana kawo gudunmawa ta bisa wannan wurin. to madalla monsieur le sg za mu ɗan dakata kaɗan sannan kuma in sake wayoyowa wajen ka ka ci gaba da ba mu bayani dalla-dalla kan ayyukan da Mary ɗin ta inganta a cikin da'irar birnin arlit Sole SJ na dawo kuma wajenka sai ka ci gaba da bamu bayani na ayyukan da Meri ta inganta kamar yadda ka soma gabatar da shi. meri ta gina ta yi ekipen block laborator a can csc bokoki an gina ɗakin rike marasa lahiya da dush a can siyasi bukoki da akwai babban mangaza da an kai eh, a can siyasi kare wanda zai ma eh, district amfani a can akwai construction na daki hudu na rike marasa lahiya da biro daya da saldo a nan district sanitar dalit sannan mary ta kawo tallafinta wurin gina sal biyu na hospitalization a nan pediatry a nan lansing hospital district mary ta gina rumfa babba da block latrine a nan CSC bagdad ayyukan dai suna da dama kuma niyya akwai akwai ta eh dan mu ce muku ne bayan kokarin da shi gwamnati yake bala ita ma meri gudunmawa da ta kawo bisa ta yadda kiwon lahiya ingantacce a cikin eh, daira arlit a cikin sesiyon ta karshe waga da muka yi wadda sesiyon birjetiyar ce an ɗauki niyya of da district da yake a kokan yanzu za a yi block surgical couple a yin maternity akwai korafi da al'umma ke yi ta fuskar kiwon lafiya musamman wanga eh, asibitin da aka maido nan garin kominaka a wannan fanni wani irin mataki ne kuka ɗauka Eh, muna da matsalar karamci ambulance za mu shaida mutane da kwakwara murya mary ta yi jan kokarin samu ambulance tana bisa hanya a gurguje bisa gudunmawar da dai mary take kawa za mu tsaya a nan me so da sj kamun ku tsaya a nan ina da wata tambaya guda da nake son ganin gani irin jerin kokarin da mary ta yi shin kun samu wani wata lambar yabo haka ganin irin kokarin da mary din ta yi duka wa'annan jan kokarin da mary ta yi su ne a 2019 suka jawo ma mary babban lambar yabo wanda mayor na komin arlit ya samu lamba mai dai ta zinariya wanda president ya bashi e, bisa duka wanga jan kokari da ta kakawa bisa fannin kiwon lahiya. To madalla yanzu za mu dan dakata kaɗan kamun mu ci gaba da muhawarar tamu sai an jima kaɗan za mu dawo insha Allah. Malam Adam Ari kai ne mai sadarwa a asibitin gari ta Arlit. za mu dawo wajen ka to shin eh, game da wanga al'amari da na kiwon lafiya akwai korafe-korafe da dama da al'umma gari ke yi na jita-jita da ake ji cikin gari kowane irin sharfi za ka mu dangance da wannan koke-koke da al'umma ke yi a fuskar kiwon lafiya a nan garin arlit Eh mun gode sosai damar da kunka ba mu mu zo fiske wanga ba al'umma kadai kun kai ma ba kuma ba kanku kadai kun kai mu ne wa kun kai ma wanga aiki eh da kunka kira mu tunda dama ce wanda akwai abubuwa da yawa jita jita da yawa wanda suke cikin gari wanda an su muna ji an su kuma yana wa yanzu bai kai kunnan mu ba to monsieur le communicateur kai maganar jita jita da ake cikin gari wasu sun zo gare ku wasu kuma eh, ba su iso ba gare ku to muna son ka fayyace muna cikin waɗanda suka zo gare ku eh, menene ya faru kuma menene kuka yi a kai na ciwo kan matsalar jita-jitar da ake ta yi game da wannan al'amari na kiwon lafiyar al'umma a nan da'irar birnin arlit zan yi jawabi ne bisa kan wasu abubuwa guda biyu wanda mutane suke kuka sosai bisa kan abubuwan da suke huwa kana a cikin likita bisa kan harkan kuɗi da ake badawa kuɗi abin da ya kamata jama'a su sani mu ba mu sa kuɗi ba likita ba su sa kuɗi ba in ka tai sai ko kazi da sante ko hospital babu inda likita ya sa kuɗi likita conseil technique ne ga cojes yana su cojes ko comité de santé su suke sa kuɗi su suke karɓar kuɗi likita in yana buƙatar magani zai zai ga abin da yake so ya ce ga abin da nake buƙata su zasu su yi wannan maganin su su kawo mishi To Malam Adam Ali su Kojes ɗin akwai shari'dodi ko ka'idodin da aka shimfiɗa musu na kashin kuɗaɗen nan da ake amsa wajen marasa lafiya da ke zuwa e, asibitoci ya zan asibitin gari ce ko kuma CSC ko kuma can ma wurin ƙananan mashayan magani ka gaya muna yadda fasalin yake yadda kuma tsarin yake na gudanar da kashe-kashen kuɗin. Su da kansu Kojes ba su kashe so da suka ga dama fiske akwai ƙa'idodi da yawan da an kasa sayan magani ne sayan takardu na aiki da biyan perceptor kenan akwai mutum guda wanda suke duka su su ajiye a likita wanda ke karɓa kuɗi sai eh, likita baya karɓa kuɗi kenan wannan mutumin shine kadai ake biya da shi da trezori ban da su in kuka lura a likita bai kamata yau a zo a ce likita akwai kes biyu ba bai kamata a ce akwai farmasi guda biyu ba an bantari lumfashin ka ba mai solo communicator eh, game da sayan magani da marasa lafiya suke yi a cikin gidajen likita shin menene babbar matsala ko kuma menene yawan koke-koken da ake kawo muku game da wannan batu na sayan magani a gidan likita yawanci kukan da muke samu bisa kai ga kes biyu da farmasi biyu ne mutane su zo su ce an karbi kuɗi wurin su infirmiyar ta amshi kuɗi ta sa cikin aljihunta ko ko a'a ta saida musu magani wannan ina jawabi ba yau muka fara shi ba mun jima muna yin shi muna taro a cikin gari kuma muna waye mutane kai a gidan radio bisa kai ga abu ne wanda bai kamata ba kuma babu wani doka ko babu wani likita wanda ya yarda wannan abun har ya kai ma akwai lokacin da muka ba da lamba muka ce duk wanda an ka amshi ne mai ran shi kuma in akwai shaida na san ba a rasa wanda kungiya ta jiran wannan ba a rasa wanda an kai kai ma abin wanda an ka karbi kuɗi a hannunsu sun ka kira mu mun ka maida su an ka maida musu kuɗin su. to misali communicator kuɗin da kamar misali kuɗin da aka tsaida a bayar a likita nawa ne ko kuma kakani kasahin nasu yake muna son mu ji cikakken bayani saboda masu sauraron mu su fa'inta sosai. menene kuɗin da aka da likita in kuka ɗauka duk sai sikin da a cikin department gyan arlit in kuka ɗauka cikin komin gyan arlit duka 700 franc ne kenan 140 ne consultation 140 baka wuce in ya kai ga abu akwai abin da ake ma observation mizan observation menene cutar ka ce take da dan karfi wanda yana yiwa dole sai an dan sa ma ido awa daya awa biyu zuwa awa da hudu. Dari uku ne ake amsa ko ka warke ka koma gida ko likita ce a abin ya yi karfin shi ka je hospital kenan a cikin sai haka ne kuma an ka zo ka bada 140 ɗinka ko 300 kenan a nan cikin likita za a ɗauka sai abin da babu fiske likita akwai abin da jama'a ya kamata su sani akwai maganin da ba mu ajiye a likita duk maganin da gare mu generic ne yau ba yawa ka zo ka samu dolipran a likita ba yawa ka zo ka samu al misali ferligan kenan akwai speciality ɗin da likita in ya ga ya kamata ya rubuta masu wannan rubuta ma zai ka take nema waje kuma wannan yawanci duka medicine ne suke rubuta shi in kun ka je district a district in kun ka ɗauka 300 ne consultation fiske na wuri akwai abin da mutane ya kamata su gane consultation an ka ce ba a ce yi ma magani ba a cikin ka'ida consultation medical ne kenan duk wanda zai bada ɗari uku ya shiga ga doctor doctor ya consultant shi ya ce cutan ka kaza ya rubuta mai magani ya fito ta ne maganin shi to nan wurin in kuka doka nan akwai abin da an su eh, district ba a yi sai anan district ya rubuta kin shi biske nan wurin ba mu respect wannan doka in kuka doka akwai mutane da yawan da ake ma mizan observation bisa kai ga ɗari uku nan za ka zo a ɗauki magani a baka bayan an yi consultant ka doctor ya consultant ka zai ɗauki magani ya baka ko ko za a ce a cutar ka ya kamata a yi mizan observation a kula da kai awa ɗaya awa biyu zuwa awa 24 a nan likita kenan za ku ga akan ɗari uku nan da ake yi sai jika bakwai wannan jika bakwai kuma a nan perception za ka bada kenan ba can inda kake kwance gidan likita ba ne wani lokacin ana badawa kamar da dare perceptor ya sauka likita tana amsa da dare jika bakwai ta yi maka resi ta baka in ta baka shi da sahi ita kuma in perceptor ya zo ta maida mishi jikan shi bakwai da sauran su shigin shi na resi kenan ban da wannan ba zuwa zuwa ce maka a'a kai kana kwance ne likita ya doktor ya ce sai ka karo kuɗi ko wani abu na wannan duka babu shi kenan abun da mutane kamata su gane mun ba da lamba mutane diya da suna nan suna kira kenan in akwai wani korafi ina ji a ci gaba da kiran nan kuma mutane su san cewa wannan arba'in ne a yanzu dai ko suna su kara a gaba mai a yanzu arba'in kin nan ne da uku a niveau de CAC hospital uku jika bakwai shi kenan da abin da muke karba monsieur le communicateur a matsayin ku na likitoci eh, da yake ku ne abin ya shafa sosai game da wannan gushi da aka yi da likita ko ku za ku iya gaya mana babban dalilin da ya sa har gwamnati ya ɗau matakin ya gusar da wannan likita abin da likita ya koma can ba abu bane wanda authority na arlit ko su mayar ko doktor ya so tsohon likita arlit muna cikin wuri ne na csc arlit biske na wurin csc arlit ne kon ba mu da hospital a reality rabe ne muke a cikin csc arlit an ka gina waga hospital wadda kowa ya sani ta rushe yanzu kayan a gina wani kominak za su tahi kom za su tahi sun ka bar ma gwamnati kenan wanga wurin baya yiwa akwai kaya a ciki ga wuri na ya da kyau kuma a zo a bar shi haka nan eh authority sun ka zo baran a october sj na minister na ya zo nan da ya ta ga wuri ya ce a ku kaura ku koma da gudu lokacin ina ji mayar bayya ma afirka eh vismer tana nan ita ma a lokacin a nan take ta ji cewa an ce a kaura a koma can wurin kenan babu hannun authority na arlit wanda sun ce a koma can wurin abu ne wanda ya faɗo mana daga sama to malam ali bisa korafe korafen da mutane ke yi akwai maganar cewa wato wagali ke da aka gusa aka maida kominak tana da nisa kowane irin bayani zaka muna akan wannan korafin da al'umma ke yi zancen nisa da ake cewa nisa wannan dalili ne ko ko kuka ne wanda gaskiya ba abu ne wanda ya kamata a yi mishi kuka ba duk wanda ya san ni mai yau a ce kana yantala sai si yantala an ka tura kanka ce ka tai hospital national baka cewa a a hospital national ya mini nisa nan wurin bai wuce kilo uku ne kilo hudu cewa wuri ya yi nisa ba dalili ne kuma a kokan cikin arlit ne unguwa ce ta arlit kamar da akwai unguwa kare cikin unguwa ne cikin arlit ne an ka mai da likita wani unguwa kenan ba abu ne wanda mun ka so ba ya zo daga sama amma yana gyara al'umma a kuma mu ma ya gyara mu fiske mun mun samu kanmu cikin yanayin da mun jin daɗin aiki kuma duk wanda aka kama a cikin ofital ɗin arlit ya san da cewa tsohon ofital ta kubinak wanda yau an ka kama shi ya san da cewa ya yi tsohuwar ofital ɗin da da ya kamata ma mu kama wannan ofital ɗin ya ci gaba ya kamata mutane su ji daɗi ba kuka ba za su yi bar cewa an kaura an koma can wurin can nisa wannan fisibilillah ba dalili ba ne mai kwari. to madalla malam ari mun gode ina tunatar cewa kai ne dai mai kula da sadarwa da communicator na district sanitaire arlite to eh, dr zara za mu waiwai wajenki a matsayinki na babbar jami'ar tuntuɓa cewa da paul medical wani irin sharfi zaki muna game da yarjejeniyar da aka girka na mayar da babbar asibitin kominak ga hannun gwamnati kuma a yanzu haka ke ma'aikaciya ce ta kamfanin cominac wanda aka tsayar don su ci gaba da aiki kamun a daidaita komi kowane irin bayani zaki mu dangance da gusawar nan da aka yi ma asibitin gari zuwa balbalin asibitin kominak. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wabarakatuh. Mun gode da ku da kuka samu wannan idekin ku ku tara mu anan. Kominak dai kun san matsaloli da suka sa kominak ta rike ta ida aikin ta ta cito wannan likitan nan ai ba a barin ta banza. Shikenan yanzu sai abin da zai ma jama'a unhani likitan nan ta koma an ba gwamnati ita. Amma ba ta ce ba ga sanan ku zo ku dauki likita shikenan ni na ida da kusancin ba da magani. Kominak ba ta ce ba ta gaji. Parce que kominak ne ba pas se substituer à l'état du Niger aussi, il faut le reconnaître. Donc, aka ja aka yi sinyan convention. Um, doctor, ban, ban gimshi lumfashin ki ba. Ita wannan yarjejeniyar dami-dami ta kumsa mi aka bayyana a ciki kamar akarula haka. Ka'idodi ne an kasa. Kominat ta ce zan ba gwamnati likita. Yau sai aka gamu da manyan ma'aikatan Kominat da na ministerkin santé publique. amma ga matakai da ya kamata a yi ga ka'idodi ya kamata cikin wannan ba da likitan nan tunda abu ne sauya an yi so a ta a hankali don kwaminat ta ce shekara goma zan kama muku zan raka gwamnati cikin shekarun nan goma akwai shekara biyar shekara biyar wannan cikinta akwai ma'aikatan kominak saura sun ta yi bayan an rike kominak wasu sun ta yi retret sun ta yi. to doctor eh, kin ce saura sun ta yi retret saura kuma eh, an sallame su to a yanzu ku nawa ne ma'aikatan kominak dai wanda ke tahe suna gudanar da aiki tare da ma'aikatan likitan gwamnati domin wannan rikiyar da kika yi ambata. Mu yanzu mutum goma sha ɗaya ne na kwaminan musamman wanda muke nan muna aiki dare da rana tare da 'yan likita gari don a cikin shi kuma babu wani bambanci wani ka ka ce wai kai wannan na gari ne wanga na kwaminan ne wannan wane ne a'a aikin likita aiki ne kenan abin da ya kamata a yi ma na gari ko na kwaminan duka daidai mu a wurin mu babu bambanci don cikin wannan shekarun nan biyar yanzu suka kare 'yan Kominat kamar yanzu daga yau ma an ce in mutum yana zai ta yi retrat ko kuma shi da kanshi ya tambaya ce zai ta yi kuma shi kenan in ya fita Kominat ba za ta doki wani ba ka ce kambancin wannan ne na zo na doki wani zan biya shi saboda wannan a'a sai dai gwamnati ta kawo nata inda babu mutum a sa shi a ƙara a yi personnel don kusan shi ne aka doki alkawari da kuma medesan wannan specialist da kominat ta dinga kawowa wanda suke zauwa daga yamai ko agades suna aikin kan haraka wanda ya shahi zuciya da su ido da harakan kunnuwa da sauransu duka wannan sai da specialist wanda ake wanda babu su a nan wurin kawo su ne ake suka aiki a maida su. Doktor da kwaminar ta tsaida ba a samu wani wata dubara da aka yi ba kamun wannan halin ya zo ya faruwan da gwamnati zai kawo nashi jami'an kiwon lafiya wanda za su maye gurbin wa'annan da ke zuwa suna komawa. Da Kominak ta da Kominak da Somayil sai suka yi a konvansiyon tsakanin su kuma kenan Somayil ya rika kawo mutanen nan amma gamuwa ake ana raba sharshikin da kuminat da somaye don wannan akwai shi amma wanga ma in yayi ya normal normalman gwamnati ya kamata ya dauki hannu ya rika kawowa specialist kin in affectan su ne za a yi gaba da na wurin in kuma ba kasuwan kin ne za a rika yi yana ga hannun gwamnati wannan to madalla doctor to wajen fuskar kayan nan na aiki da yake kaya ne wanda suke eh, muhimman kaya ne wanda ba ko ina ake samun su ba to in kamar sun lalace wani irin mataki ne aka girka na ganin wato an ci gaba da kulawa da su da wani gyaran su da sauransu wanda za a samu wato kayan aikin dai su dawama komina ce ta doki alkawali rakiyar cikin shekarun goma nan da wuta da ruwa da gyaran mashinoni da suke aiki mashin kin da komina ta bar yanzu ya shiga hannun likita babu irin su dai a nan kusa dai babu su ko su hal a yamai ma cikin manyan likitoci ba ba ko ina ake iya samu su kenan ya kamata wayannan kayan aikin nan alka kula da su ka a bari sai ya sun lalace ne a ce kawai shikenan babu kayan aiki a'a kawo ake wanda yake musamman sai ya zo ya duba lahiyar su in kuma tankin ne ma aka yi ana kawowa maintenance su gyara to cikin shekaru goma nan duka kominak ya dauki alkawalin zai yi shi da kuma wuta da ruwa da gyaran wuri dakunan ne in menene ne duk abubuwan da gyaran eh, wuri yake so dai ya zamanto wuri yana asirin don wannan entretien da refection kin dakuna da sauransu duka wannan cikin shekaru goma nan ne To madalla Dr. Zara game da irin wanga bayani da ke mun gaskiya yana da gamsuwa sosai. To wani irin jan hankali gare ki zuwa ga jama'a domin a kula da wa'annan kayayyakin da gwamnati ta bar ma gwamnati ya kasance kamar har kullum yadda ake gudanar da aikin ne likita take ciki. Ni abu guda ne da zan yi ja hankalin al'umma bisa an yi zancen tsafta an yi zancen likita da komi don ya kamata yanzu kayan aikin ne in shigar ne hutan ne mutane mutane suka ta yi a rika lura cewa da kayan wannan na kowa da kowa ne na jama'a ne kenan a yi tattalin ka a bari ya lalace a ce a kawo shi kenan yanzu dai likita ta zama abin da ta zama ko kuma kominak ta ba da baya sai fini babu abin da ya kamata a yi ba a nan ga shi kenan jama'a ya kamata kuma ku kama mana da manyan autorite population da kowa da kowa paske harkakken likita na kowa da kowa ne kenan a kama mana furke wannan period kin da muke ciki mu ma mu samu mu kare lahiya kuma duk collaboration kin da muke muke yi mu shi cikin dadi. To masu sauraron mu a nan muka zo ƙarshen shirin namu na wanga ma'udi. Kun ji ƙorafe-ƙorafen al'ummar a dangance da gusawar da aka wa likitar gari zuwa balbalin asibitin kominak haka zalika kun ji bayanan da wakilin gwamnati cewa da babban magatakardan gundumar arlit ya yi a kai da kuma bayanan da magabatan da'irar arlit suka yi da wanda jami'an kula da kiwon lafiyar al'umma suka yi a jimince dai kowane ne ya ba da haske akan wannan batu shi dai zuwa neman lahiya ba a maganar akwai nisa bale kuma kan alkawarin da aka ɗauka bisa ga gyaran wannan hanya wadda da'ira ta ce ta keɓe kuɗin da za ta gudanar da wannan ayyuka domin kawo wa al'umma sauƙi da fatan al'umma ta gamsu da bayanan da aka yi sai kuma mu yi fatan al'umma ta amfana da wannan sabuwar asibitin da aka girka a can garin akokan ɗin a madadin bakin namu cewa da babban magatakardar gundumar arlit azizin alhusaini mataimakiyar farko ta magajin garin arlit madam azara jalawi da mataimaki na biyu Muhammad Maza waje Malam Adam Ari mai kula da sadarwa na asibitin gunduma da kuma Dr. Zara jami'ar tuntuɓa cewa da Paul Medical da wanda ya daidaita muna Seti Kuka Jim Mamman Kabiru Bukari ni naku dan badandan abin malam mamman gungu ke muku salama sai a futa lafiya kuma mai fatan allah ya kawo mu inda za mu gabatar muku wani sabon shiri a tutar lafiya